ويسر لي امري واحمل عقدة المجلس يفهم منه. بعد الاخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس يقول ابو زياد من جلال الكلام الثلاثة فقط ألا مرة في كتب مرة كنا نكتب الموضوع من السنة. المشيك يقول أنا جل مرة من يوم كل يوم شيء كأي من تنفع أبو كامل من عمد ابو زياد يوم لا يتجد أكبر معلومة من قبل أن masallacin umar ibn abdulaziz da ke tsohuwar kiyaye a cikin garin bauchi wannan wata mai albarka na ramadan domin gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma gwargwadon abin da allah maɗaukake fahimtar da mu yau wuni na 26 a cikin watan ramadan na hijira annabi sallallahu alaihi wasallama 1446 ya kuma yi daidai da 26 ga watan uku 2025 a kirgin meladiya wanda kuma cikin hukuncin Allah wannan shine majalisunmu na ƙarshe a cikin wannan shekarar in Allah maɗaukaki ya yadda. Allah maɗaukaki sarki ya datar da mu ya arzuta mu da dukkan arzikin da ake samu a cikin wannan wata ya ba mu dukkan abin da yake bawa waɗanda suka kyautata ayyuka a ciki duk abin da muke yi Allah maɗaukaki ya sa domin sa muke yi ah, za mu ɗan taɓa wani abu da ya sauka na jawabai akan abin da ya shafi ayoyin da muka karanta jiya wanda mun ɗauko bayani a ƙarƙashin faɗin Allah maɗaukakin sarki da ya ce fasa yin rizo na ilaika ru'usa kuma na matahu kula asa an ya kuna ƙariba mun ɗauko bayani akan dangane da ilimin tashin alkiyama annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama shin ya san yaushe za a tada alkiyama ko bai sani ba abin da muka ce wani abu ne wanda alkur'ani ya faɗe shi ƙarara babu wanda ya san ilimin tashin alkiyama sai Allah maɗaukake shi kaɗai yana daga cikin ilimin da Allah maɗaukaki bai tsinka yadda annabawa ba bai tsinka yadda manzanni ba bai tsinka yadda mala'iku ba ko mun su gare shi wannan maganar kuma ta taso ne saboda fassarar hadisi da muka ji wani yana yi hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama mal mas'ulu anha bi alama min as-sa'il yace abinda hadisin yake nunawa wai annabi sallallahu alaihi wasallama ya san tashin alkiyama kamar yadda jibril ma ya sani shi ma annabi ya sani wai shine fassarar mal mas'ulu anha bi alama min as-sa'il adaran aikin kawai yau ka karanta mana ayoyin da muka yi tafsiri jiya in kai sa amma sai in sallame ka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فضركم أول مرة فسينهضون إليك رؤوسهم ويقولون متاهوا قل عسى أن يكون قريبا to ƙarƙashin faɗin Allah madaukakin sarki da yace fa sayungiduna ilayka ru'usahum wa yaquluna matahu qul asa an yakuna qariba Allah madaukaki yace kafirai za su rinka kaɗa kai sama zuwa ƙasa abin da ke nuna wato al'ajabi na mamaki da maganar da annabi sallallahu alaihi wasallama yake faɗa na cewa za a tayar da su bayan mutuwarsu suna kada kai suna cewa mata hu yaushe ne tashin alkiyama nan yaushe ne za a tada alkiyama wannan yana daga cin abin da kafirai suka dade suna tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma Allah madaukaki ya bada amsa a cikin alkur'ani ba aure ɗaya ba ba aure biyu ba wanda bai kamata a ce mutum musulmi wanda yake da ido a harkar karatun addini ya jahilci wannan ba nassi ne karara ka iya cewa nusus ne sariha suka nuna babu wanda ya san tashin alkiyama sai Allah madaukakin sarki shi kadai mu da abin da muka sani malaman turmi waɗanda su wa'azinsu ba ƙur'ani ba ba hadisi ba su ne ake jin irin waɗannan tatsuniyoyin a wajen su suna cewa wai annabi ya san tashi alkiyama amma Allah ya ce masa kare hoda kowa to na rasa ina aka samu wannan hadisin shi a ina ne manzan Allah ya ce an gaya masa wai ya ce kare faɗawa kowa da a wajen malaman turimi ake jin irin wannan labarin wani malaman turimi ya ta karkara ya baka labari na kanzan kurege mara dalili ya ce maka wai ga abin da yake faruwa a maganar tashin alkiyama babu nassin alkur'ani babu nassin hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin ayoyi da suka bayyana karara cewa babu wanda ya san tashin alkiyama sai Allah madaukakin shi kadai akwai fadin Allah madaukakin sarki yas'alunaka anis sa'ati sau biyu Allah madaukake irin waɗannan a cikin alkur'ani yas'alunaka anis sa'ati ayyana musaha قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو فغلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن ولكن أكثر الناس لا يعلمون يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريباً إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خليل ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما وإنما أنا نذير مبين الله الله يمكى البركة waɗannan ayoyi duka abin da suke faɗa ƙarara suke cewa ba wanda ya san tashin alkiyama sai Allah shi kadai annabawa ba su sani ba manzanni ba su sani ba mala'iku ba su sani ba yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha suna tambayan annabi sallallahu alaihi wasallama dangane da tashin alkiyama wai yaushe ne zuwanta qul in qul innama ilmuha indallah qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa kaga ya musu ilimin sanin tashin alkiyama yana wajen ubangiji na haka Allah ya ce annabi ya fada da aka tambayi manzon Allah yaushe ne alkiyama sai Allah ce ka ce musu sanin tashin alkiyama yana wajen ubangijinka kuma annabi haka ya fada la yujalliha liwaqtiha illa hu babu wanda zai bayyana tashin alkiyama da lokacinta sai Allah subhanahu wataala shi kadai faqulat fis samawati wal ardi ilimin sanin yaushe tashin alkiyama yake wannan ilimin yayi nauyi wa sama yayi nauyi wa ƙasa saqulat fis samawati wal ardi yafi karfin dukkan halittun Allah da suke cikin zambai yafi karfin dukkan halittun Allah da suke ban ƙasa babu wanda ya isa san wannan sai Allah shi kade la ta'tikum illa baktatan ba za ta zo muku ba sai lokacin da ba ku tsammanin ta yas'alunaka ka'annaka hafiyun an anha suna tambayan ka dangane da alkiyama wai yaushe ne yaushe ne ka'annaka hafiyun anha kamar ka ce kai din nan ka nace akan tambayan sanin dole ka san lokacin kamar manzon Allah ya nace yana ta tambayan ubangiji ne yaushe ne tashin alkiyama yaushe ne har aka gaya masa shine ma'anar yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha qul inna qul inna ma ilmuha indallah ka gaya musu iliminta saninta yana wajen Allah madaukakin sarki yanzu iya wannan bai isa mu gane cewa babu wanda ya san alkiyama sai Allah ba iya wannan ya isa yas'alunaka 'ani sa'ati ayyana mursaha suna tambayan ka daga da alkiyama yaushe ne zuwan alkiyaman nan fi ma anta min dhikraha ila rabbika muntahaha karshen ilimin tashi alkiyama yana wajen Allah inna ma anta mundiru man yakshaha kai annabi mai margaɗi ne ga waɗanda za su ji tsoron tashin alkiyama su kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki yasalukan nasu anis sa'a mutane suna tambayanka wai yaushe ne tashin alkiyama qul inna ma ilmuha indallah ka gaya musu ilminta yana wajen Allah wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba kai me ya sanar da kai kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me yiwa ma tashin alkiyama ya zama yana kusa kusa kai ba ka sani ba duk wannan mai isa dalili karar cewa alkiyama ba wanda ya sani ba sai Allah al shanki zai rahimahullahu tabaaraka wa ta'ala yace Allah madaukaki yayi ta amfani da innama innama innaha innama dan ya nuna maka wato yayi hasirin abun domin innama lafazi ne siga ce ta ta hasr wanda take nuna babu wanda ya san abun ai la ya'lamu sa'ata illa Allah babu wanda ya san yaushe za a yi tashin alkiyama sai Allah Abdullahi dan Umar radiyallahu ta'ala anhu da ya karanta fadin Allah madaukakin sarki inna Allah indahu ilmu sa'ati wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut sai yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa mafatihul mafatihul ghaibi khamsun makullai mabudai na gaibu guda biyar ne daga ciki inna allaha indahu ilmu sa'ati wa yunazzilu al wa ya'lamu ma fil arhami wa ma tadri nafsun madha taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut wadannan wasu makullai ne mabudai ne na gaibu guda biyar wanda babu wanda ya san su sai Allah yace hadhihi al-khamsa la ya'lamuha illa Allah wadannan abubuwa guda biyar babu wanda ya san haƙiƙanin su sai Allah wala ya'lamuha malakun muqarrabun abdullahi dan umar ya ce babu wanda ya san wannan cikin mala'iku makusanta ga Allah wala nabiyyun mursalun ko wani annabi manzo babu wanda ya san wannan cikin su gaba daya abdullahi dan umar ne ke fadan wannan yace babu cikin annabawa babu wanda ya san yaushe ne za a tashi alkiyama yace fa man idda annahu ya'lamu shay'an min hadhihi faqad kafara bil qur'ani fa innahu khalafahu yace duk wanda ya awan cewa wani ya san alkiyama ba Allah ba yace to fa wannan yayi lafazi na kafirci domin abinda ya faɗa karara sabawa ne littafin Allah tabaraka wa ta'ala Jabir dan Abdullahi sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama yace na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin ya bar duniya da wata guda yace suna tambaya na dangane da tashin alkiyama wa inna ma ilmuha indallah manzon Allah yace to ku sani alkiyama ne babu wanda ya san yaushe ne za a tada alkiyama sai Allah wa uqsimu billah annabi yace na rantse da Allah ma alal ard min nafsin manfusatin ta'ti alaiha mi'atu sana yace amma na rantse da Allah na rantse da Allah babu wani da yake doron kasa yanzu da yake numfashi yanzu nan yana raye wanda zai kai shekara 100 zuwa gaba face ya bar wannan duniyar duk wanda suke rayuwa lokacin kaga da yake wannan abun Allah ya sanar da annabi sai ya faɗa Allah ya sanar da shi duk ronan lokacin da manzon Allah yake magana saura shi dai inji Jabir da Abdullahi manzon Allah ya bar duniya wannan magana kaza yace daga yau din nan yanzu nan da nake magana babu wani mai numfashi da zai shekara shekara 100 face ya mutu amma in dai tashin alkiyama ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace babu wanda ya sani sai Allah tabaaraka wa ta'ala hadithin jibrilu su malamai suna kafa hujja da shi ne a matsayin babu wanda ya san tashin alkiyama sai Allah lokacin da jibrilu ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama da siffar mutum ya zo wajen annabi yana tambayinsa dangane da musulunci ya tambaye shi dangane da imani ya tambaye shi dangane da kaza ya tambaye shi tashi alkiyama ya ce akhbirni an sa'a ba ni labari yaushe ne tashi alkiyama sai annabi ya ce mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il a'lama siga ce ta tafzili wanda take nuna shi abin da manzon Allah yake magana shine ni da ka tambaye ni ba ni da ilimin tashin alkiyama kamar yadda kai ma ba ka da ilimin tashin alkiyama ban fi ka ilimi ba inda akan yaushe ne alkiyama za ta tashi yadda ba ka sani ba ni ba ban sani ba duk malamai abinda suka fassara wannan hadisin kenan na annabi sallallahu alaihi wasallam amma abin mamaki sai na ji shi wannan bawan Allah wai yana cewa abinda manzon Allah yake nufi da hadisin wai yana nufin cewa nima kai nima na sani kamar yadda kai ma ka sani ko shine ma'anar abu kenan annabi ya sani jibril ya sani wannan tawilin ba shine farau ba ba shi ya fara yi ba akwai wadanda suka fara yi kafin shi shi ma Allah gani yayi ba ma Allah ba gani yayi domin malamai sun yi ta rubuce rubuce akan rushe wannan maganar ba ta gaskiya bace asali ku duba yadda ya faru tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallama da jibrilu jibrilu fa ba ya zo a sifar mala'ika bane ya zo a siffar mutum ne ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama an ku kuma hadisin ba ai za ku ga cewa yadda yadda sayyidina Umar radiyallahu ya faɗa yace kawai wani mutum ya zo ba mu san shi ba babu alamar shi matafiyi ne kuma babu wanda ya san san shi a cikin mu ya zo wani iri ba wanda ya san shi kuma ba alamar cewa wani mutum ne wanda ya fito daga doguwar tafiya ya zo yana tambayan annabi sallallahu alaihi wa sallama wani kawai an fahimta wani mutumin kauye aka dauka ya zo kaga kenan lokacin da ya zo annabi sallallahu alaihi wa sallama ya mu'amalance shi ne a matsayin mutum a lokacin da ya zo manzon Allah bai san mala'ika jibril bane dan wani zai ce maka to ai duk da asufar mutum ya zo ai manzo Allah ya san cewa mala'ika jibrilu ne a'a lokacin da ya zo manzan Allah bai san mala'ika jibrilu ba saboda tabbataccen hadisi cikin musnad na Imam ahmad a riwayar imamu ahmad ya ce wallazi nafsi biyadihi ma ja'ani fi suratin illa araftuhu ghayra hadhihi sura annabi ya ce wallahi jibrilu bai taba zuwa mun a wata sura ba face sai na gane shi in banda wannan zuwan shine yazo ban gane shi bane kaga karar manzan Allah ne kenan bai san waye ba bai san jibrilu bane to bai san jibrilu bane kawai wani mutumin gawai ya zo ya yi tambaya bai san waye ba sai ya ce ni ma na sani kai ma ka sani Allah zai yi haka kaga dai manzo Allah shi ya fada yace bai taba zuwa mun a surar da ban ban gane jibrilu bane sai wannan karon nan kan ban gane shi bane wannan shi yasa ma sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu yace bayan wannan mutumin ya zo ya gama tambayoyinsa sai da aka samu lokaci mai tsayi fa makasna maliyan muka samu tsawon zamani wata riwaya ta ce salafatu ayyami sai da aka yi kwana uku sai Allah ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yazo tambayar nan malaika jibrilu ne yace innahu jibrilu atakum yuallimukum dinakum jibrilu ne yazo dan ya sanar da ku addinin ku wannan yake nuna annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin bai ma san malaika jibrilu bane daga baya ne Allah madaukake sanar da shi cewa malaika jibrilu ne to ta yaya kuma zai ce ni ma na sani kai ma ka sani saboda haka yadda dai magabata suka fasar wannan hadisin shine ni ma ban sani ba kamar yadda kai ba baka sani ba dan haka babu wanda ya san tashin alkiyama sai wa sai Allah wannan maganar abin da yasa na dauko ta a wannan gabar saboda tana daga cikin hanyoyin da ake bi domin batar da mutane mutum ya dauki nassi karara na annabi sallallahu alaihi wasallama ko nassin alqur'ani ya kauda kai gare shi saboda tabbatar da wata manufarsa ga alkur'ani karara ga hadisin manzon Allah karara amma ya tafi zuwa wani wani wuri daban daban ya bar waɗannan nassosin saboda wani abu da yake so kawai ya tabbatar ya yi lankwasa nassin alkur'ani ya ba shi ma'anar da ba ita ce ma'anarsa ba ya lankwasa hadithin manzon Allah wanda ya ba shi ma'anar da ba ita ce ma'anarsa ba kawai don tabbatar da wani abin da yake so ya tabbatar wannan hanya ce ta fata musulmai ba za su tsira ba sai sun zama masu wa alkur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yadda za a yi ka in baka zama mai sallama wa alkur'ani da maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba abu na biyu shine yau mutane suna rudan bayin Allah da da'awar wai suna girmama annabi ne saboda manzon Allah yana da girma a cikin zukatan musulmi musulmi ba abin da yake ganin girma kamar abin da aka rataya shi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk mai imani da an ce manzon Allah to zai saurara to shi yasa masu batar da mutane yau sai suka shiga wannan su suna nuna cewa su masu son annabi ne na gaske suna tare da annabi alaihi salatu wassalam su yan amutu da annabi ne amma kuma suna kwasowa wani shirgin su sun laɗe da soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallama don biyan bukatarsu duk wanda zai samu ayar alkur'ani ya mata kutufo ya samu ayar kur'ani ya mata naushi ya karya mata gadon baya wannan mai son annabi ne ba zai zama son annabi alaihi salatu wasallam ai duk mai son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai yadda bai girmama abin da manzon Allah ya zo da shi ba alkur'ani mafi girman abin da Allah madaukake ba da annabi shine alkur'ani da shi ne Allah maɗaukaki ya ɗaukaka shi don da kafin Allah maɗaukaki ya ba annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama alƙur'ani annabi Alaihi salatu wasallam bai samu girman da ya samu ba bayan Allah maɗaukaki ya al alƙur'ani ya samu wa innahu la zikirun laka wa liqaumika wa sawfa tus'aluna Allah yace ɗaukakar manzon Allah alƙur'ani ne ai da kafin a saukar masa da alƙur'ani girman da ya samu ya samu ne bai samu ba to kaga idan har kana ganin girman annabi alaihi salatu wassalam to ya kamata ka ga girman dukkan nassin da yazo cikin alqur'ani bai kamata kai kutufo da alqur'ani saboda wai kana so ka nuna manzon Allah yana da girma ba babu wani girma da da manzon Allah yake da shi wanda alqur'ani bai gaya mana ba annabi bai gaya mana shi ba ba fa abin da zaka shi ba annabi ya fi karfin a ce wai sai an yi wani lalube an yi wani karime karime an yi wani kafin a bashi girma Allah ya bashi girman sa baya bukatan haka wanda ake karuma karuma a bashi girma ai ba shi da girman ne ah, mutum sarkin gari ne ina ruwansa da wani karima karame amma an kaje yana cewa a bashi sarkin sarkin sarkin sarkin sarkin sarkin sarkin fawa a ah, to kaga babu daraja ne ko kuma haka bane a ce a bashi laujan manjagarar sarkin fawon sarkin jarman ina ina ina ai da babu daraja ne ko in yana da daraja zai ringa neman wannan to annabi alaihi salatu wasalam girmansa da darajarsa ba sai an masa karima karima ba kuma cewa annabi alaihi salatu wasalam bai san alkiyama ba baya rage masa daraja domin duk yadda manzon Allah yake da girma bawan Allah ne baya ketare iyakokin Allah dan haka zaman ka lafiya shine tsayawa inda alkur'ani ya tsaya tsayawa inda manzan Allah ya tsaya duk abin da manzan Allah bai ce ba fa ruwanka da fada ka tsaya inda littafin Allah ya tsaya ka tsaya inda sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta tsaya wannan fa ka duba yanzu ka duba irin dambar wanda al'ummar musulmai suka shiga a Najeriya nan da rikicin da aka shiga a kwanakin nan wai akan cewa shin takalmin manzan Allah ya hu kowa ko bai kowa ba yanzu da Allah wannan nasin aya ne akwai a akwai a hadisi to me yasa za ka kawo shi dan Allah bai sa sai an kawo shi me yasa sai an kawo shi shi fa manzon Allah bai wannan maganar ba Qur'ani bai wannan maganar ba dan haka in baka taba faɗanta ba a duniya me zai amfane ka ko me zai cutar da ka ba abin da zai cutar da ka zai cutar da kai kuma mai cewa lokacin da kake cewa takalmin manzon Allah ya fi kowa wannan da kake faɗa din nan ba akwai mutane da yawa da baka tuno su ba la Allah suna bukatar sai ka samu nassi altakalmin mandan Allah yana da girma yana da daraja da duk abin da mandan Allah ya taba to wannan abin albarka ce ta karshe a cikinsa duk abin da ya taba mandan Allah ko mandan Allah ya taba shi to wannan abin mai albarka ne amma kirkiran abu ka zo kana faɗansa a cikin addini in dai maganar addini ne ba a cewa kaza ya fi kaza sai da nassin alkur'ani ko hadisin annabi alaihi salatu wasalam kuma musamman idan ya zama a bangaren kaskantarwa ne manzon Allah ya hana hatta annabawa ba a so ka ce wane ya fi wane in dai kana nufin kaskantar da wani ne manzon Allah cewa la tufaddilu bainal anbiya kada ku rinka fifita annabawa akan annabawa duk da fa Allah ya ce wa laqad faddalna ba'dhan nabiyina ala ba'd amma in zaka kaskantar da wani annabi ne annabi ya ce karkayi karkayi yi to kaga mai fadan maganar shi baya fadan baya kallon abin da ke cikin ta na hadari da yawa domin duk abin da ka ce yanzu in ka ce takalman manzon Allah ya fi kowa din nan wannan fa maganar ka tana nuna cewa dukkan annabawan Allah da manzannin Allah duk ba sun shiga cikin kowannen su ba yanzu in haka zaka faɗa kuwa yadda Allah madaukaki ya nuna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya annabi Ibrahim yadda Allah ya nuna cewa annabi Muhammad ya fi annabi Isa yadda Allah ya nuna cewa annabi Muhammad ya fi annabi Isa to shi ma in kana so in dai shari'a kake so in dai kana so ka bi yadda addinin musulunci ya zo da shi ne to aya za ka kawo ko hadisin annabi sallallahu alaihi sallama ka ce takalmin manzon Allah ya fi annabi Ibrahim shikenan sai a sallama maka in babu to ba ruwanka da kawo magana kawai ka ce takalmin mandan Allah yana da albarka yana da daraja yau da za a kawo mana takalmin annabi a nan a nan ina jin lokacin ne za ku gane karfi na inda za a yi wawa wajen yaya za a yi in kama in tafi da shi gidana amma ba ruwa na da cewa ya fuwa ne ko ya fuwa ne ya fuwa ne don alkur'ani bai faɗa ba manzan Allah bai faɗa ba amma mun ga yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suke tururuwa akan asar na annabi alaihi salatu wasallam babu abin da manzan Allah zai taba face sai kaga suna wawanta taba shi idan manzan Allah yayi alwala ya rage ruwa ko kuwa ake yi hadisi na cikin sahih bukhari da muslim idan ya rage ruwa ko kuwa ake yi a yi kokari a sa hannu a cikin ruwan da annabi ya taba in na sa hannu kai baka samu ka sa hannu a cikin butar ba sai ni ma in samu in tabo hannunka dan hannun naka ma da ya tabo ruwan shi ma ya zama mai albarka shi ma sai in tabo shi ba ma kun taba ji sahabbai suna wannan maganar sun taba yi kun taba ji suna cewa ruwan da manzon Allah ya alwala da shi din nan fa da muke wawa muna albarka da shi ya fa annabi Ibrahim kun taba ji suna yi ba ruwan su saboda abin da alkur'ani bai faɗa ba annabi bai faɗa ba ruwanka da shi jama'a in dai muna so mu zauna lafiya mu tsaya inda Allah ya tsayar da mu mu tsaya inda manzon Allah ya tsayar da mu wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sama wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana arhu mas'ula wannan shine karshen maganar da zan yi akan wannan aya kuma shine wannan tafsirin mu na ƙarshe kenan game da rafa a cikin wannan shekarar ina roƙon Allah madaukakin sarki ya mun albarka ni da ku baki daya abin da muka karanta daidai tun daga farko har zuwa yau muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu lada kuma Allah ba mu ikon aiki da shi abin da muka yi na kuskure Allah ya yafe mana Allah ya mana albarka Allah ya amshi ibadunmu ya biya mana bukatunmu da alkhairi baki daya zan yi jawabi na dai kai tsaye sai in mika abin magana wa dr umar shehu aliyu domin gabatar da baki da kuma sauran abin da isa wuka insha Allah kai azaran ma na sallame ka Allah ya baka albarka Allah ya baka lada Allah ya baka amarya da farko na godiya wa Allah madaukakin sarki da ya raya mu tsawon waɗannan kwanaki muka yi ta karanta ayoyinsa muna fassarawa gwargwadon abin da Allah ke fahimtar da mu muna masa godiya akan wannan ni'ima da ya mana ba wai dan mun isa ba ba dan mun kai ba a'a falalarsa ce gari Allah madaukake ka kara mana falala sannan ina godiya wa dattawan wannan masallaci waɗanda suke tare da mu kowane lokaci suna tare da mu da zukatansu suna tare da mu da shawarwarinsu suna tare mu da gaɓoɓinsu har ma suna tare da mu da aljihunsu wajen ba da gudunmawa domin wannan karatu ya gudana Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya musu albarka Allah ya wa zurriyarsu albarka yan kwamitin wannan masallaci a waɗanda suka karɓi iyayensu aiki domin ka san shi addinin musulunci kullum yana tutiya da matasa da tawon wannan masallaci sai suka ga sun daɗe suna yi kuma tunda abin nan ba tabbata ake yi ba aka ce bari a taso da na ƙasa su ma a koya musu ya zama na cewa su masu suke wannan aikin wannan yan kwamiti duk da cewa gashi matasa ne kuma bana suka fara aiki amma gaskiya sun nuna bajinta da kwarewa da kuma sadaukarwa ina addu'a Allah madauki ya saka musu da alkhairi sannan na godiya wa abokan aiki na a wannan masallaci a tun daga limamai da suke jan sallar tarawihi da sallar tahajjudi su ina musu addu'a Allah madauki ya saka musu da alkhairi Alaramma na mai jan baki malam usman mahmud allah maɗaukaki ya maka albarka allah ya saka maka da alkhairi sannan babban na'ibi na wannan masallaci malam abdullahi haruna suleiman za ku ga kwana biyu baya zuwa shan ruwa ba ma zama da shi mai sallan tarawihi a wannan masallaci yana dan fama da rashin lafiya dama to yan kwanakin nan ciwon ya tashi muna addu'a Allah ya ba shi lafiya Allah ya ba shi lafiya Allah sa fara ce gare shi ba zan gushe ba kuma ina addu'a wa naibina wanda ya riga mu gidan gaskiya a malam abubakar Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa Allah ya sa aljanna ce makomarsa sannan ina roƙon Allah madaukakin sarki duk wani abu da na yi wanda yake na daidai wanda ake samun lada a cikin tun daga farkon ramadanan nan har zuwa ƙarshe ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya bada lada wa waɗanda suka kula da ni tun tasowa ta har na kai ga iya zama in zauna a kujera in yi tafsirin alkur'ani mai girma Allah ya kai lada gare su mahaifa na guda biyu Alhaji Ibrahim da da Allah ya karbi rayuwarsa Allah ya ji kansa da rahama mahaifiyata Hajiya Aisha Allah ya ba ta lafiya da tsawon kwana da ayyuka na gari sannan kullum kar ku manta in yi addu'a wa iyayena kan hada da wata uwata wanda bata aife ni ba Hajiya Azumi gidado Allah ya ji kanta da rahama Allah gafarta mata Allah kai lada cikin mizaninta na ayyukan lada kamar yadda ne nema addu'ar ku a cikin karatu kwanaki kanin mahaifiyata kawuna wanda shine ubana a wannan gari Alhaji Magaji Galadima yana fama da rashin lafiya ina neman addu'o'in ku har yanzu ina roƙon Allah madaukakin sarki ya tashi kafadarsa Allah ya bashi lafiya Allah ya sa kafara ce gare shi sannan ina godiya wa waɗanda suke taimaka min wajen wannan karatu yake gudana bayan alaran bana mai jan baki waɗannan 'yan social media da suke gabana idan ba su abubuwan ba sa tafiya inda ya kamata suna tura karatun inda ni ba zan iya kai shi ba ina roƙon yadda suke ƙoƙari su tura karatun nan Allah ya tura mun su aljanna Allah ya tura su gaba ya hada su da alkhairin duniya da na lahira ciki waɗanda ba su yi aure ba Allah ya ba su aure waɗanda suka yi aure Allah ba da zaman lafiya Allah ba da zuriya mai albarka yan agaji waɗanda suke sintiri kullum a kanmu su shiga nan su fita nan sai abubuwa sun daidaita muna musu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya musu albarka su ma ciki yawancin su matasa ne muna roƙon Allah ya musu albarka cikin karatuttukan da suke yi waɗanda suka ɗan tada suke buƙatan aure Allah ya aurar da su Allah ya ba su mata nagari. akwai mutane da yawa wanda ba zai a ce kowa ne ta faɗan sunansa ba waɗanda wasu kullum suna tare da mu za mu taho da su karatu mu koma da su tare karatu waɗannan ba zan manta da su ba shi Allah maɗaukake saka musu da alkhairi ba zan tashi ko gama wannan addu'ar ba dole sai na yi addu'a wa babban na'i babban ladadin wannan masallaci malam Idris kullum ina faɗa 4 in 1 shi ayyukansa da yawa sai ka rasa ma wanne ne aikinsa ne ka ce shi ladan ne ko liman ne ko kuma ba da ruwan sha da ana tafsiri aikinsa da yawa komai shi ne shi ne sharan masallaci shi ne kula da masallaci shi ne gadin masallaci malai jiri Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya maka albarka bukatun kana alkhairi Allah madaukake biya maka ah, da wannan gaba nake kaiwa zuwa ga godiya wa wasu daga cikin bayan Allah da suke taimaka maka wannan masallaci shekara da shekaru zan ambace su a gurguje da farko akwai dr alkali a ko yanzu farfesa ne kwanan nan ya samu farfesa su anan an rubuta min dakta ina gaba sun sani ba yanzu farfesa ne farfesa alkali Allah ya maka albarka Allah ya saka mana alkhairi akwai malam Masduk Abdul Karim wanda duk shekara shi ma yana kawo abinci wa yan itikafi a wannan masallaci Yan itikafi kuna shedawa ko kuna shaida abincin da suke kawo masallacin nan ko to Allah ya saka musu da alkhairi akwai baba Madaki Hamma wanda shi ma shekara da shekaru tun yana wannan unguwar har Allah ya jarrabe shi da gobara ya bar unguwar amma duk da haka bai daina kawo abincin nan ba daga nisan duniya muna masa addu'a Allah ya saka masa da alkhairi akwai Alhaji Muhammad Ribado shi ma yana kawowa Allah ya saka masa da alkhairi akwai Alhaji Ibrahim Manu shi ma yana kawowa Allah ya saka masa da alkhairi Alhaji Ahmad Jarmaju Allah ya saka masa da alkhairi Alhaji Suhail Habib Allah ya saka masa da alkhairi mai girma turakin Bauchi Allah ya kara lafiya Allah ya saka da alkhairi kullum na maka addu'a ba na wucewa sai na yi wa hajiya Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya saka wa hajiya da alheri Allah ya muku albarka Allah ya tsinduma mun ku gidan aljanna Allah ya albarka wa zuriyarku. ku Alhaji Idris Zakariya Ningi Allah ya saka da alkhairi shekara da shekaru shi ma yana kawowa abinci wannan masallaci Allah ya saka musu da alkhairi sannan akai Ustaz Mai Kaji wanda shi ma duk shekara ina masa addu'a ta musamman ina ce muku duk lokacin da kuka ji muryata ta yi garau to masha Allah to akwai ci garin Bauchi wanda ba rubuta shi anan Muhammad ta shi ma yana kawo abinci muna masa addu'a Allah saka masa alkhairi ustaz mai kaji Allah ya ce da kai kajin aljanna akwai kaji aljanna ko ko babu Allah ya ce wa fiha ma tashahihil anfusu wa talazzu al-a'yun wa antum fiha taliduna in ka ce kaji kake so zaka samu in su kake so zaka samu Allah ya kai mu ustaz Allah ya kai ce da kai kajin aljanna Allah ya shayar da kai ruwan alkausara duk ruwan da ake sha muna tafsiri a nan shi yake kawowa duk ruwan da ake rabawa ana tafsiri kullum da na gora da na fiyo wata inda ka sha ruwa to ustaz ne shayar da kai Allah ya saka da alkhairi akwai Alhaji Kabiru dan Batta shi ma yana kawowa abinci muna addu'a duka Allah madaukake ya saka musu da alkhairi waɗannan su ne dan kalmomi na wanda da su dan kira Dr. Umar Shehu Aliyu ina doctor ne bismillah ka zo ka zauna tuntuni an bar maka kujera baka zauna ba abin da zan faɗa ni kafin in tashi shine ina ina roƙon ku sa ni cikin addu'a waccan shekarar mun tattauna amma daga ni sai bai jan baki na asirin mu rufe mu ga kowa ba kuma Allah ya jarrabe mu abin bai yiwu ba mun yi niyya wancan shekarar muka ce tafsirin nan yadda muke yin sa in ba sa'a muka yi ba gaskiya mai wahayi mu mutu ba mu sauka ba a yadda ake tafiyan nan mun fara tafiyan nan shekara 14 yanzu yanzu nawa muke har yanzu bai suratul isra'i kuma mun fara daga suratul nisa'i ne sauran karatun na yi shi ne a giya da kafin da bauchi to kaga da wannan tafiyar shekara goma sha hudu in ba Allah madaukakin sarki ne ya mana shekarun abin nan da ake cewa ba <laughs> me sunan bushe na da suke dadewa in ba shekarun dubi ne muka samu ba <laughs> to ganin haka sai muka ce gaskiya ya kamata mu sa tafsirin sati sati mu ci gaba daga inda muka tsaya to amma ni da shi muka yi magana kuma muka samu jarraba abin bai yiwu ba dan haka asirin mu a rufe to amma ba zan tona masa tona mana asiri dan kuma na addu'a Allah sa yiwu insha Allah ta'ala bayan sallah in an dan huta zamu ci gaba da tafsirin alqur'ani duk ranar lahadi a wannan masallacin muna roƙon Allah madaukake tabbatar da mu kuma Allah sa mu domin sa da waɗannan ƴan kalmomi nake cewa wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kafin tashi a kujera na tuna wani abu akwai abokin aiki na da naje na duba shi yau malam ahmad gadau wani bawan allah ne limamin juma'a ne a masallaci a gadau yana fama da rashin lafiya na je na duba shi an masa aiki kuma aikin bai yi ba sai an sake wani aikin yana bukatan addu'ar mu muna addu'a Allah ya bashi lafiya Allah ya bashi lafiya Allah ya saka fara ce gare shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi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 ashirin da shida ga watan Ramadan na shekara ta dubu ɗaya da da da arba'in da shida bayan hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga birnin Makka zuwa birnin Madina wanda ya daidai da ashirin da shida ga watan uku shekara ta dubu biyu da da biyar miladiya Allah ya kaddara haduwar mu a wannan masallaci mai albarka masallacin da ake kira masallacin Umar bin Abdul Aziz da ke nan bayan gidan gwamnatin jihar Bauchi a birnin Bauchi da ke tarayyar Najeriya. A wannan majalisi da malaminmu Dr. Usman Ibrahim Sulaiman Giyaɗe yake gabatar da tafsirin Alƙur'ani mai girma a watan Ramadan, kuma dama masallacin nasa ne da yake jagorantar Juma'a da sauran ayyuka na ibada Allah Ubangiji ya saka masa da alkhairi. a wannan yammaci mun taru a wannan bagire a munasabar rufe tafsirin ramadana na wannan shekarar da shi dokta ya gabatar muna fatar Allah maɗaukakin sarki ya saka masa da alkhairi yayan uwa kamar yadda dokta ya gabatar da addu'o'i na alkhairi ga wasu daga cikin ɗaiɗaikun mutane waɗanda suke gabatar da abubuwa na alkhairi ga wannan masallacin da al'ummar da ke gudanar da ibada a wannan masallaci muna fatar Allah ya saka musu da alkhairi gaba daya addu'o'inmu suna ƙara ƙarfafa ga shi dattijo wanda ya gina wannan masallaci mai girma turakin bauchi injiniya alhaji zubairu yakubu Allah madaukakin sarki ya ƙara masa lafiya Allah ya ƙara masa tsawon kwana da imani wannan aiki da ya yi Allah ya sanya masa a mizanin kyawawan ayyukansa kuma Allah ya masa tukuici da abinda Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa cewa duk wanda ya gina masallaci wa Allah domin Allah to Allah zai gina masa gida a aljanna Allah madaukakin sarki ya gina masa gida a aljanna sannan gabanin in marabci waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara muke tare da su a wannan bagire mai albarka musamman waɗanda suka zo musamman saboda wannan munasabar shi kanshi dokta ya cancanci mu yi masa addu'a na alkhairi ya ‘yan uwa ah, ɗaliban ilimi ya dace mu zamo muna da hikima kwarai da gaske malamanmu da muke bibiyan karatuttukansu sawa'un waɗanda muke zuwa muna koyon karatu daga gare su kai tsaye ko waɗanda muke sauraron karatuttukansu ta hanyoyi daban-daban gidan rediyo ne ko talabijin ne ko shafukan sada zumunta na social media muna bibiyar karatu to mu kwaikwai irin na magabata shine akan koyi karatu daga dukkan wanda ya zamo malami amma kuma daga kowane malami kuma akwai abin da ka koya a rayuwarsa ta yadda zai zamo maka darasi idan ka hada na malam wane da malam wane da malam wane to a ƙarshe sai ka zamo kai ma ka zama wani mutum na musamman ga karatun ga kuma ɗabi'u tsakani da Allah Allah maɗaukakin sarki ya ni'imta mu a wannan zamanin da malamai da yawa waɗanda muke kwankwadar ilimi daga gare su ta hanyoyi daban-daban Dr. Usman Ibrahim Suleiman Giya ɗaya ne daga cikinsu Allah ya saka masa da alkhairi muna masa addu'a bisa kyakkyawan zaton da muke masa Allah Ubangiji ya masa kariya daga dukkan wasu abubuwa na fitintunu na zamani waɗanda da yawa daga cikin malamai suna iya faɗawa cikinsa Allah Ubangiji ya kare shi daga kariyarsa muna koyon abubuwa da yawa daga rayuwarsa Allah Ubangiji ya amfanar da mu addu'a nake yi kamar ni in yi addu'a na Yawwa, ko garin bana addu'a nake yi muna masa addu'an alkhairi ko don muna koyon abubuwa da yawa a rayuwarsa amma mafi girman mafi girman abubuwan da ya kamata a ce mun koya daga rayuwar malam tsakani da Allah malam yana koyar da mu karatu amma kuma malam yana da kokari wajen kankan da kai a wajen mu'amala da mutane dattako da kankan da kai Allah madaukakin sarki ya yabi bayi masu irin haka wa ibadur rahmanil ladina yamshuna al ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama ولا تسير خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور الله يتي وقت جناحك للمؤمنين to wannan hali na dattako da kan wajen tsakanin zamantakewa tsakanin malami da ɗalibai ya kamata mu zama muna koyo irin waɗannan daga rayuwar malam Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya ƙara masa dattako Allah ya ƙara masa dangan kai wajen mu'amala sannan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin Abdullahi dan Umar cewa wani mutum ya zo ya tambayi manzon Allah kira da annabi Allah tabbata a gare shi cewa ayyun nas ahabbu ila Allah wa ayyul a'mali ahabbu ila Allah cikin mutane wa Allah ya fito kuma a cikin ayyuka wanne ne aikin da Allah ya fito manzon Allah kira da annabi Allah tabbata gare shi ya tashi amsa wa mutumin sai ya yake أحب الناس إلى الله أنفقهم للناس mutane cikin mutane wanda Allah ya fito shi ne wanda ya fi amfanar da mutane mu koyi irin wannan daga rayuwar malam duk damar da Allah madaukakin sarki ya ba baka ko na karatu ko waninsa ka ga yaya za ka yi ka amfanar da mu. mu koyi irin wannan Allah madaukakin sarki ya sa mu kai faya Allah ubangiji ya sa abubuwan da muke koya daga wajen malamanmu mu zama mun tabbata su a cikin rayuwar mu kuma abin da muke yi Allah ya sa muna yi don Allah muna addu'a da alkhairi da kuma da Allah ubangiji ya sa abubuwan da suke yi na karantar da mu Allah ya sa suna yi domin sa kuma Allah ya saba mu Allah ya tsara musu ikhlasin cikin ayyukan wannan bagire da muke zaune a cikin sa a yanzu wannan masallaci ne albarka kamar yadda muke gani a gefen mara akwai dattawa daga cikin dattawan mu na wannan jiha ba zan ce na wannan gari ba zai ce na wannan jiha shine mai girma wakilin kan kwana mai san sarkin bauchi alhaji adamu mu ko in ban kuskure a sunan ba dattijo ne da allah ubangiji ya sanya masa kaunar ɗaliban iri kaunar masu addini yana bibiyar kuma yana bibiyar su duk inda suka shiga da halin da suka shiga da addu'o'insa da sa'idarsa da shawarwarinsa da fatawoyi Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi Allah ya ja masa kwana da imani duk wajen da muka gani kuma a irin wannan munasaba ko an faɗa ko ba a faɗa ba muna kaddara cewa yana wakiltar mai madama sarkin bauchi don haka yanzu da muke tare da shi a nan muna kaddara cewa yana wakiltar mai martaba sarkin bauchi ne don shi wakilin tsare ya yi masa hakimci a ƙasa na hakimai daban-daban a bauchi don haka mu ji ma wajibin ɗan kwana mahaifinmu babanmu muna masa maraba da kasancewa tare da mu a wannan majalisi na tabbatar da cewa in kuka ji yaushe dokta ya sanar da zai rika karatu kuma ya kokari ya zo to lallai za mu gane cewa abin da na faɗa yana kaunar masu addini kuma yana kaunar ɗaliban ilimi tabbas ba mu a kan wannan babanmu muna fatan Allah ya saka maka da alheri Allah ubangiji ya ja kwana da imani wannan masallaci namu mai albarka muna da dattawa waɗanda galibin abubuwan da ake gabatarwa muna tare da su a wannan masallaci kamar misali irin alhaji idris zakari ninki na da ɗazu dauka ya ambace shi ga alhaji jamilu hassan ga profesa bala adamu azare ga alhaji malaki hamma duk waɗannan daga cikin dattawan masallaci ne waɗanda duk abubuwan da ake yi tare da su ake yi na tabbatar kuma a yanzu ba muna tare da su Allah mutum ke sarki ya zaka muku da alkhairi Allah ya tsawaita rayuwanku akan ayyuka na alkhairi Allah ya ja kwana da imani abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na cewa mafi alkhairin mutane shine wanda rayuwarsa ta yi tsawo kuma ayyukan suka yi kyau Allah ya sa ku ji wannan gajiya da mu da ku Allah ubangiji ya sa mu biyo bayan ku akan ayyuka na alkhairi kamar yadda aka saba duk lokacin da aka yi irin wannan munasaba na rufe karatu to akan samu wasu daga cikin abokan mala waɗanda suka yi tattaki daga kusa ko nesa domin su zo a yi wannan abin nan a gabatar da irin wannan program a gaban gidansu yi addu'o'i na alkhairi a yi alasan barka sannan a cikin su mukan gayyato ɗaya daga cikin su don ya wakilci sauran lokacin bai fara bada dama a ce kowa ya yi magana ba kama muka wakilta ɗaya daga cikin su sai ya gabatar da jawabi a madadin dukkanin sauran yan uwa ɗaliban ilimi da kuma malam waɗanda suke gudanar da irin wannan dinnan aiki na karantarwa da tafsirai a wurare daban-daban a daidai wannan lokaci muna tare da dr umar garba dokaji daga jihar gombe sannan muna tare da dr hamza aliyu al-sakawi daga jihar jigawa sannan muna tare da babban shehin nan shek hafiz hafiz na zidi baban Awa? awwa jihar kano duka muna tare da su mun halarci wannan muhalli saboda shaida wannan rufe karatu na shi malamin mu da Usman da Suleiman biya ne muna fata Allah ubangiji ya saka musu da alkhairi cikin waɗanda suka zo daga gari kuma ina ganin ga mubali malam nan malam Abbas Gitan da malam da Haya Liman Musau da babban limamin nan Sheikh Shifu Muhammad duka muna tare da su a wannan waje Allah madaukakin sarki ya saka wa kowa da alkhairi Allah madaukakin sarki ya ba da lada ana rama abubakar muhammad ibrahim babban coordinator na musabaka na jihar bauchi kuma babban ana da ke jan baki wa profesa muhammad sani umar jiyar a tafsirin da yake gabatarwa a masallacin gallada kowa da kowa Allah mada mutum sarki iya zaga mu da alkhairi za mu ga yanzu da kuma garba bukatun yanzu ya ɗanyi kalmomi a madadin duk waɗannan abokai na bana da muka ambaci sunayensu da ɗanyi jawabi a madadin su dokta bismillah Thank you. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shirin هل lissafin farin ciki a duniya. azumi mai girma a daren lailatul qadari sha Allah yau ita ce sha Allah ta'ala Allah ubangiji ya amsa mana babban abin farin ciki kamar yadda shi abokina ya faɗa gaskiya ganin wa'annan iyayenmu a irin wa'annan guraren tsakani da Allah iya karfafa gwiwa ta ƙarshe kenan ga mai karatu ya ga iyayensa a gurin su za su saurara su ji me yake fada Allah wani ya ƙara muku albarka Allah ya ƙara albarka wanda shine asalin sila na wannan taruwar tamu na wanda ya na wannan masallaci ya nemi wannan lada Allah wani ya saka masa ya mana tarayya gaba daya wallahi alƙali yi magana kan shi malam da yake gabatar mana da karatu Dr. Usman eh, Giyade wasiya da zan kara muku akai da jan hankali tsakanin Allah ku tsaya ku lazimce shi wallahi za a samu fa'ida a duk guranin da yake gabatar da karatuttuka yana yin karatun daga zuci ne iya daga zuci yake fito da shi da haka in abin da ya fito daga zuciya kuma yana shiga ɗaya zuciyar ba, ba matsala ba baki bane kawai yake faɗa wai ba za ka san mutum ba sai ɗayan uku ya haɗu da kai da shi duk abin da za ka wada kan mutum ba kai sa ba ƙarya kake ka yi tafiya da shi sannan za gane shi ka ba bashin kudi ya karbi kudi a gurin ka <laughs> duk kawai na hanyoyi ne so na yi tafiya da malam usman kwana waje guda daki daya guri daya a tafiya ne za ka gane tawadu'un mutum da girman abin da darajar mutum da kimarsa da cewa duk gurin da yake wallahi babban shugaba ne so da gaskiya har karatu da ya gabatar a wannan takaitaccen lokaci yana nuna abin da yake ba karamin ilimi yake bayarwa ba wanda ku da kuka zauna kuka sha karatu na kwana 26 wallahi ku kuka san me kuka ji ba so da haka abin da yake faɗa din nan na cewa bayan ramadan karatu zai ci gaba muku ta dattawa ko muku ta samari <laughs> a bari gita samari a yi ta bibiyan mana tun daga shi yanzu ya da abu amayar da abin da ke zuciyarsa kar ku kuskura a yi sallah a yi sati biyu ba dawo karatun nan Ko wallahi za a fa'idan muna masa addu'a Allah ya saka masa da alkhairi Allah ubangiji ya karbi wannan ayyuka din Allah subhanahu wataala ya yi tawfiki duk abin da aka fara na dai Allah ya amsa abin da yake na kuskure ne Allah ya yafe mana gaba daya kofar mu dalibai ahalus sunna na gyara a buɗe take yau in ka hango gyara kowa ya san lambobin wayan ka ce abu kaza da aka faɗa waje kaza a aya kaza a karatu na kaza kuskure ne za mu bi shi wallahi in mun yi kuskure za mu dawo mu ce ku bar wancan ku ɗauki sabon wallahi kofar malam ma kofar malam ma a buɗe take duk inda ga kuskure a buɗe wannan kofar take ba bidiya muke ba dan bid'a ne in ya tsaya abu kyam dama kale ma yake yi a duk kun ji malai ya ba mu misalan kale ta kale ta kale ta kale da qur'ani ya fito fili ya nunnuna ba qur'ani ma ba zai yadda da shi ba dan bid'a bai da qur'ani ba domin yana kauce qur'ani da daukan wani surutai daban na dare a aqribun ma tu'aduna am yaj'alu rabbi am yaj'alu rabbi ya annabi yake faɗa ne anan kam ban sani ba ni azaban da za a muku kusa ne ko nesa ne da ya san gaibu zai ce gobe za a yi muku da ma ya nuna muku bai sani ba sai ce alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi illa man irtada bir rasulin ana dan sanar da su wani abu kadan amma dan bidiya aka yake fasarawa qur'ani ne bai ce annabin bai san gaibu ku bar ma magana ta cikin kiyaman gaba daya ma. duk kai kuma annabin bai sani ba kullu amliku li nafsi naf'an ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير da na san gaibu annabi bai sani ba Allah ne ce gaya musu ni ban sani ba zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilayhi wa ma kunta ladayhim yusirquna aqlamahum ayyuhum yaqulu maryam zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilayhi wa ma menene tan suratu yusuf wa ma kunta ladayhim id suratu yusuf wai ta jima amurahun hum yankurun to Allah ya ce baka sani ba a lokacin da aka zamu muka sanar da kai baka sani ba lokacin da zamu muka sanar da kai ya fadi dabba ta hau kai aka yi nema har gari ya kusan wayewa sai da sai na abubakar ya zo yana zungurinta ya ce tashi a tafi aka tashi rakumi sai aka ga sarka annabi bai san gaiku ba da ya sani tuntunin da ya fada يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله دايات والناس يستأتي ناس وجينا داو babban malaminmu Sheikh Bashir Dr. Bashir Aliyu Umar Al-Furqan da aka hira da shi a BBC malam zaka tana babban burinsa yace babban burinsa na duniya yayi saukan Qur'ani tafsirin Qur'ani ya sauke ya kada halibai ya ya saukar musu da shi malam Usman Allah ya baka albarka Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya kara maka budi Allah ya kara maka fatahi ta ilimi da nutsuwa a rayuwa Allah ya albarkace ka cikin iyalanka Allah ya sa albarka sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wa sallam Allah ya saka da alkhairi dakta muna godiya sosai da waɗannan kalmomi na karfafawa Allah ya saka da alkhairi Allah ya ja kwana akan ayyuka na alkhairi ah, ya uwa saboda yadda aka so a takaita abubuwan da za a gabatar a wannan majalisi namu ya kamata a ce yanzu da kai tsaye za mu tafi ne zuwa ga jawabin shugaban kwamitin wannan masallaci mai albarka to amma gabanin mu je ga jawabin shi shugaban kwamiti Dr. Mu'azu Zubairu Yakubu in dai mahaifinmu ya zo to komi gashin mintoci muna so dai mu ɗan baki, saboda ya ɗan gaya mana kalmomi da addu'a na alkhairi saboda samun addu'a da albarka na iyaye don haka mai girma wakilin ‘yan kwanan mai martaba sarkin bauchi alhaji adamu mu'azu muna roƙon alfarmanka cikin ‘yan takaitaccen mintoci ka mana abin da ka zaba mana mu amfana daga kalmomi na iyaye mu samu albarka Allah ya ƙara mana albarka أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله من أقارب وديا وألا سبحانه وتعالى Allah ya kaddara haɗuwar mu a nan saboda halartar rufe wannan tafsir na wannan shekara. Allah da ikonsa kamar wata ɗaya ne da ya wuce muka zo muka halarci wannan rufe tafsiri na shekaran bara amma ga shi wai har shekarar ne ya riga ya ke kewayo muna godiya ma Allah lallai duniya dole mai shiri lallai yadda manzo Allah ya faɗa lokaci yana zuwa shekara zai zama kaman wata wata zai zama kaman sati sati zai zama kaman wuni to lallai mun zo wannan lokaci to alhamdulillah a da farko muna godiya wa malam kwarai da gaske da yake hana idonsa bacci kullum ya yi binciken littattafai masu yawa domin ya zo ya kare mu mu muna bacci iya hana idonsa bacci domin ya zo ya amfanar da mu Allah ya saka masa da alheri muna godiya wa mahaifansa domin idan ba don tarbiyyar da suka masa ba wallahi da ba mu cin wannan moriya saboda haka muna musu addu'a wangiji Allah ya saka musu da alheri Allah ya musu sakamako da aljanna muna godiya ma kwamitin wannan masallaci da wanda suka gina wannan masallaci saboda irin guduma wanda suke bayarwa ba wai wayanda suke zuwa jin karatu a nan kawai suke amfana ba wallahi wanda suke amfana sun ninka kuso ɗari saboda haka miliyoyin mutane ne suke amfana don haka dukkan waɗanda suke ba da gudumawa to Allah ya musu tukuci da gidan aljanna domin dama an ce ainihin annasu min hautul fakari fil fakari eh mutane suna shiga talauci ne don tsoron talauci in ka ga mutum ya shiga talauci tsoron talauci ne ya sa amma mutukan zai dauka ya bayar Allah ya da kaurin zai ninka masa sau goma ko sau ɗari bakwai ko sau sama da haka to amma shedan yana mana alƙawarin ka ba za ka talauci sai muka ɗauki alƙawarin shedan muka bar na Allah kuma Allah ba ya saba alƙawari ya ce lallai in ka bayan da ya zo shi ne to wallahi zai ninka maka kuma shi kankanta ya ninka sau goma to amma sai muka ɗauki ban shedan sai muna ga mun ba za mu talauce to wa'inda suka ɗauki ban Allah suke bayarwa don yaɗa addinin Allah Allah zai ninka musu muna fata Allah ya ninka musu mu ma kuma da muke saurara din masu sauraron ma muna musu addu'a domin inda babu masu sauraron da malam zai zo zauna shi kaɗan sa nan ba mai sauraro yau ya zauna ko shi ba zai zauna ba da kuma muna ba ku da gudumawa Allah ya saka muku da alheri muna godiya kuma masu masu yada wa'annan su ne yan jaridu da masu talabijin musamman irin su sunna tv don da yawan malaman da suke nan wallahi sunna tv muka haɗu da su nake ganin su amma yau sai in yadda Allah gashi mun gansu a zahiri su ma muna musu addu'a Allah ya saka musu da alheri Allah ya taimake su akan wannan sana'a nasu Allah ya albarka kuma wannan sana'a nasu daga ƙarshe shawara na shine kullum gashi ana ilmantar da mu kullum muna karuwa da ilimi ko kuma in ce karatu Eh, domin ilimi baya zama ilimi sai ya kunshi abubuwa guda uku na farko shine karatun sannan na biyu fahimtar karatun sannan na uku aiki da karatun sai wayannan abubuwa uku sun haɗu to yake zama ilimi to yanzu gashi kullum dai muna samun karatun amma menene yasa tarbiyyar mu yana lalacewa kullum wannan shi ne abin tambaya shin karatun ne ba ma fahimta ko kuwa aiki da karatun ne ba ma yi ya sa tarbiyyar yake lalacewa wannan ya kamata mu amsa kowa ya amsa wannan tambaya da kan da mu a zamanin iyayenmu wallahi in yarinya za ta yi fasikanci sai zai ta gudu wani gari ta je ta yi amma ba ta yi a garin yin ko a gidan iyayenta ba sai da tafi gari wani kawai dan wani gari ta da karuwancin ta amma mutukan tana fasikanci a gari ba ta yi ta zauna gidan iyayen ta kuma ba wanda zai aure ta ba wanda zai aure ta to amma yau sai ka ga fasikancin a gidan iyayen ta take yi har ta yi ciki mata aiki to wani ce wani tarbiyya ne haka ya barawo in zai sata sai dai ya gudu ya je wani gari inda ba a san shi ba ya yi amma in an san yana sata na farko ba za a aurar masa da ya ba ba za a auri yansa ba kuma ko kyauta ya baka ba za a karba ba ta ce me za a yi da kayan sata ana kyamansa yau mu kuma barayin su ne abokanmu su muke son su mu da masu tsora musu gindi ma mu da masu tsora musu gindi da zarar dan uwan ka samu ko kansila ne to kai kokari fa ka san lokaci kaɗan ne ka yi na kanka shi kenan ku za ku bari shawarar ma ya satan ya babu to irin wa'inan tarbiya da ya lalace wallahi babban aikin malamanmu kenan su yi kokari su dawo mana da wannan tarbiya in in ba haka ba za a yi ta tuka gaba ne bayana warwarewa ina iya tuna wani kissa ko wani labari na wani wanda karensa ya mutu sai ya ce a kai shi makabartan musulmi a bisu ne ya ɗauki karen ya dai bisu na shi a makabarta na musulmi musulmin garin hankalinsu ya tashi ransu ya ɓaci ta so kai shi kotu wurin alƙali alƙali aka kira wannan mutumi aka tuhumce shi to ga tuhuman da ake maka ka je ka bisu na kare a makabartan musulmi haka ne ya ce haka ne alƙali to me hujjanka yace ya eh, karen ne yayi wasiya yace in ya mutu a je a su ne shi a makabarta na musulmi alƙali kare na mana hankali ma yanzu laifinka ya zama guda biyu ga laifin business kare a makabarta ga laifin ƙarya ma alƙali a kotu saboda haka yanzu hukunci biyu ne a kanka yace to yace alƙali hanzari ba gudu ba ya ce ai akwai wani waziyan ba'. da karen ya yi ya ce to menene yadda mu je ka ji waziyan da ya yi suka kebe da alƙali sai ya kawo dinari dubu ya ce wannan ma wasiyan da kare ne ya ce a baka ke nan alƙali ya karɓi kuɗi sai ya zo kawai sai ya ɗaga shari'a ya ce sai lokaci ka za a ɗauki lokaci mai tsawo bayan lokaci ya yi aka zo aka taru alƙali ya yi jawabi ya yi surutu ya yi magana ya ce to ai ya yi dogon bincike ya sa ya bada lokaci ya yi nazari ya yi bincike ya yi nazari mai zurfi sai ya gano a sai karen ya cancanci a bisa nashi a makabarta saboda ya gano karen jikan karen

saboda duk wannan abin da karanta na zai dogo amma yanzu mun karanta abin da zai dogo saboda haka babban aiki na malaman shine wallahi a dawo da mu kan hanya a dawo da mu kan darbiya iyayen mu wasu baka su amma da yake sun ke darbiya suka zo da lafiya mu ne da zo da lafiya yau kuma ba tarbiyyar da lafiya da shi ya yasa duniyar da yake kai wannan mun ga kada ba saboda haka wallahi mun dawo mun gyara mun koma kan tarbiyya irin yadda musulunci ya sani mutum ya san tarbiyya an san da kunya an san da girma na gaba da sauran ma abubuwan yadda muka karanta sai muna tafiya sama ya koma kasa ma yana warware kuma ya san wannan gyaran tafiya shi ne a gaban mu aiki ne yake gani na malaman mu da mu kuma dole sai mun tashi babu lokaci saboda haka zai ta a nan a da fatan a abin babu ladan shi kuma malaman da su zuwa masu kokari Allah ya saka da malamin wannan dare na ya kokari Allah ya saka da da shi Allah ya sa muna cikin wannan cikin da cikin wannan wata don gida Allah ya kira ne ba domin Allah ya tsora kasar mu lafiya Allah ya yi jagora wa shugabanni mu Allah ya ba su duka ne mana adalci rahmatu ya aziz ya gafara ya rabbal alamin halin da ake cikin da kullun rayuwa Allah ya yaye mana halin da muke cikin rashin tsoro Allah ka tsare mu فاضل ذكر في الجدة أما يسلم وسلام عليكم الحمد لله الحمد لله Allah ya saka wa babanmu da alkhairi duka waɗannan kalmomi da shiryarwa irin na dattawa Allah ya saka da alkhairi Allah ya amfana da mu da darussan da yake so mu ɗauka cikin abubuwan da ya gabatar mana za mu ga yato dr muhammad zubairu yakubu wanda shi ne siya na kwamitin wannan masallaci mai albarka su abubuwan da malam ya gabatar a tafsirin bana da wannan zama da muke yi muna zama ne muna gudana ne a ƙarƙashinsa ya zo gabatar mana da kalmomi na shugaban kwamiti da zaran ya kammala insha Allah za mu gayyaci Dr. Hamza Aliyu sakawi daga jihar Jigawa zai yi mana baitoci kuma ya rufe mana da addu'a insha Allah don haka Dr. Mu'az Zubair Yakubu bismillah Dr. Allah ramma tiyama آه، الحمد لله وبه نستعين وعليه الكفلان ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد هذا إن إنا يا والله سبحانه وتعالى مكوى مكومي وان komai wanda ya kaddara muka shiga wannan wannan dare mai albarka malamai guda biyu da suka gabata sun ce ma dare lailatul kadir ne kawai na san kowa ya wasa wukansa, yana jira kawai ya shiga action ne so ba zan tsawwala ba na san jama'a kowa yana so ya shiga ya zama cikin ibada a wannan dare mai albarka kuma kamar yadda malam ya riga da ya bayani normal in aka ce kwamitin masallaci ciyaman za ka samu dattawa ne amma sai aka gan mu kuma samari muna ciki da wannan shi ma wani hikima ne na dattawan suka ce bari su saka musu ga gudun mu kuma muna fatan wannan jagoranci da suka bamu Allah ya mana muwafaka kuma ya amfani al'umma daga ciki a da farko bayan godiya ga Allah subhanahu wata'ala muna godewa shi dakta wanda ya jagoranci wannan zama tun daga ran farko har zuwa yau an riga da an yi bayanai akan dakta amma mu da muke tare da dakta mu muka san irin gudumawa da yake bayarwa a nan masallaci mu muka san irin jajirce wanda ya bayar da kuma abubuwan da muke kwankwada mutane da yawa da suke zama a wannan waje a za su zo su ji tafsiri su tafi inda za ka yi kuskure rana ɗaya ka je wani masallaci ka zauna to lalle da za ka gane cewa ya ake kiran shi da suna akwai bambanci mai nisa tsakanin tafsirin da kake ji a nan wajen da wani tafsirai da ake a wasu wajaje. Lalle in ka je wasu wajaje za ka san kawai tatsuniyoyi ake yi. Wallahi da dukkan girmama ga wasu wanda suke yin tafsiri a wasu unguwanni amma za ka san cewa abin da kake kwankwada a nan wajen ya sha bambam sosai da abin da wasu suke samu. To abu ne wanda ban ma so ya tsaya. kuma a nan za mu jingina wa dattawan wannan masallaci wanda duk da akwai ɗan abubuwa ɗaya biyu wanda da wannan majalisi ba ta samu ba amma suka doge suka ce lalle lalle sai wannan tafsirin ya ci gaba a cikinsu akwai turakin bauchi da shi da alhaji jamilu hassan da kuma alhaji idris zakarai ningi wanda suka je suka samu malam suka ce lalle lalle yanda aka saba wannan tafsiri fa za a ci gaba kuma ila ma sha Allah in Allah ya yadda. to muna muna musu fatan alkhairi da wannan jajircewa da suka yi shi ma malam irin jajircewa da yi muna masa fatan alkhairi kuma Allah ya saka a cikin mizanin kyawawan ayyukansa lalle wanda muke zauna wajen muna da gudumawa da za mu bayar don a ci gaba da wannan saboda ni na zauna ne a nan wajen as an administrator abubuwan da muka gani yana gudana kuma dole mu faɗi abubuwan da zai sa abubuwan nan su ci gaba kamar yadda malam doka ji kafin ya tafi yace muna zaune ne akan gol kuma duk wanda yake zaune akan gol shi bai san ma akan gol yake zaune ba zai da ta dutse yake zaune akan ta to sai ka ta wasa har ka tashi wani zai zo ya dauki gol in ya sayar miliyoyi kai kuma kana zaune to farko mu da muke wannan anguwan mu da muke cikin wannan anguwa mu ne za mu ba da gudumawa sosai wajen ci gaban wannan karatu gudumawa sosai saboda yana ɗaya daga cikin abin da mai ba da karatu yake so shine duk lokacin da ya zo ba da karatu ya zama cewa farko tukunna makwabta na unguwannin suna ba da gudumawa suna so su zo su ji karatu suna so kuma a fa'idanci da karatu to gudumawa na farko shine yanda ake wannan karatun yanda muka zo cikin Ramadan in Allah ya kai mu bayan Ramadan za a ci gaba da wannan karatun ya zama na cewa dukkanmu da muke nan duk ina ganin mu ya zama cewa mun zo mun lazumci wannan majalisi don mu ci gaba da karban karatu. dan Allah wannan abu ne wanda yake da amfani sosai gare mu. Saboda duk lokacin da malami zai zo ya kashe dare yana research ya zo ya baza ilimi sai ga cewa a'a kowa ya tafi wannan ya tafi kallon bol wannan shi makwabci ne ya fito sallah kawai ya tafi abin shi to ai ba zai ji karfin gwiwa ba kuma karatun nan dan mu ake yi kai da ake so a yi karatu dan kai ka tashi ka tafi to insha Allah yanda muka zo Ramadan ga mu nan duk ina kallon mutane daban-daban har limaman masallatai da yawa nan anguwan ina kallon su yanzu haka to dan Allah in aka dawo da wannan tafsiri bayan watan Ramadan dukkanmu mu dawo mu ci gaba da fa'idantuwa kamar yadda muka fa'idantu a watan Ramadan dan Allah mu ɗauki wannan alƙawari cewa za mu raya wannan majalisi muna zuwa muna fa'idanta da abin da dakta yake ba mu na biyu shine godiya musamman ga kwamiti da suka gabata sun yi abubuwan alkhairi sosai kuma daga foundation da suka kafa ne muka daura abubuwan da yawa da muke ciki kuma sun san hale mana abubuwa da yawa kamar neman taimakon da muka yi already mun samu sun riga da sun rubuta takardun neman taimako sun yi sainin nata mu kawai distributin muka yi alhamdulillah Allah saka musu da alkhairi a shi ciyama wanda ya gabata barista Ibrahim Umar Allah saka mai da alkhairi da sakataren shi Alhaji Ahmad Darmado Allah saka mai da alkhairi wanda har yanzu suna cikin wannan masallaci iyaye ne kuma suna ba mu gudumawa kullum kuma duk abin da ya ruɗe mana mukan je gare su ah, sai godiya kuma ga waɗanda suka taimaka wajen yaɗa wannan tafsiri a ah, na 'yan midiya wanda malam ya riga da ya gabatar da su ba sai na ah, ƙara littafin mutanen da suka taimaka ma wannan masallaci ba duk an riga da an yi jumlansu to Allah saka mu kowa da alkhairi wayanda suka ba da gudumawa wajen ciyar da abinci da tafsirin gaba ɗaya Allah saka musu da alkhairi wanda muke so kawai mu kara faɗa shine na ji malam ya ce duk wani ruwan da aka sha daga wajen mai kaza ne to shi ma malam na ji dan wahamiye daga baya ya zo shi da kanshi ya rubuta min akwai malam kabir dan batta wanda yake daga gwamnan house wanda ya kawo yana mana ruwa sosai sosai duk wanda suke yi a nan za su shaida bottle water kowa yake sha kowane dare a yi sallah a yi tarabi a yi ta'addi kuma a sha batul wata kuma aka zo su ma a sha ruwa to wannan daga gidan gwamnati ne alhaji kabir tambatta ne ke kawo wannan ruwa kullum ya jima ya kawo ya kawo mu ruwan masu mana yawa amma muna so a ƙara mana Allah ya saka wa malam kabir tambatta da alkhairi sai a ƙarshe a ƙarshe don mu samu abin nan jama'a masallaci kamar yadda muka sani cibiya ce ta alkhairi da yawa. To amma mun taƙaita tunaninmu a masallaci cewa kawai a zo a yi sallah ne a tafi. In ka je ƙasashen da suka ci gaba da ƙyar za ka ga an ce wai masallaci in ka ga registration na masallaci sai ka ji an ce Center for Islamic Civilization and Islamic Da'awa. Kowane masallaci za ka ga an ce center ce. Za ka ji wasu ce markazu للدعوة والإرشاد يجي مركز الثقافة الإسلامية والإرشاد حتى دي ذاك ذا مراكب ne saboda ba a takaita masallaci kawai da a zo ayi sallah a tafi ba saboda masallaci wajen ayi sallah ne bayan an yi sallah kuma dole a yi da'awa bayan an yi da'awa dole a amfani al'umma to kowane masallaci tana da mataki guda uku da ya kamata su tafi mataki na farko shine a tsayar da sallah wanda shine a tasinta mataki na biyu shine a yi da'awa a cikinta wanda shine abin da ake yanzu din nan mataki na uku kuma shine a amfani al'umma da wannan masallacin to yawanci yawancin masallatai za su ga sun da kai a wannan mataki ne na farko mataki na biyu da mataki na uku nan kawai da kai masallatai kaɗan sallace ka ɗan da za ka kuma ba a hidiman da'awa sun ba ka ƙarfi da sauransu shi yasa za ka ga ana neman taimako ni kwanan nan na zuwa mana zuwa wanda ya ba ana neman taimako a masallaci saboda kai ba ka sani ba ne hmm. masallaci kawai ba a zuwa a yi sallah a tashi ba dole a yi da'awa a masallaci wannan kuma duk abu karatu da ake yi shi ne da'awar a yaɗa kuɗin kuma ba lokacin da ya dace da ɗalibai da awam ma ba da ɗaya da magani in na hake wa masallaci da majalisar sun yi kama wannan lokacin za a wannan tafsiri shi ko nawa aka yi mata kasa da su ake wa jarar da su a wannan a wannan magani na'am ba za su yanzu ba wanda kai in an barka da ɗan ƙaramin ilimin da shi ke na wani malami zai taɓa jama'a ya huɗa ka tare da yadda za ka yi kuma na yanzu kun ma sayayye ko ba ya ba amma an so nan waje a cikin minti talatin an rubuta maka wannan shugaba kuma ka tafi gida kana jin daɗi ba da irin wani karatu bai ƙarin namu to shi dole mu fannin a masallatai to in aka ji an ce ana cikin ya sa ku tsana ne na jama'a saboda ana a cikin gaba da musulunci ne saboda ba a so a gurin da yayi saboda musulunci sun yawa dole mu to dan Allah matasa uwana dole mu fannin zuwa masallatai karatun nan kwata-kwata awa ɗaya ne ake yi na mutu za a yi karatu a kanin magariba da shan kada mutu awa ɗaya ne awa ɗaya nan da suka ga kuɗi a biki na da kokin ta bakin titi ba da masu kallon kwallon kan duk mun san kanmu awa nawa muke muna kallon bol to amma a ce wai ta yi sallan magariba da sha biyo mu a yi karatu amma kuma yana mara awa ɗaya a taki idan ne dole mu dawo sai da yi lura da wannan majalis na karatu wanda ake bamu kuma mu tabbatar muna halartar su kuma duk gudunmawar da ya kamata mu bayar da kuɗin mu ba wai sai masu kuɗi ba wani fikira da muke da shi ko da sai alhaji ne sai muna kallon da kyawun anguwa kawai shi ne ya kamata mu bayar in ma kana cin da keke na kai kana da dubu kayi ko dubu ɗaya ka bayar mana Sai ma kana a shafa ka ɗauki ɗari ɗaya ka bayar mana ne ba ko da wani sanin sun kana aka zo da an gama zaga masallaci da kwanduna da za a zo a wuce duk ɗan nan ɗaya ne ɗan kuɗin da aljihu sai alhaji wani da wani ne in da ba za ka gaba da dubu ɗaya da dubu ko kafa miliyan ɗari ma ba za ka gaba da miliyan ɗari Allah tabbaci amma tun kana da dubu da za ka iya cire ɗari biyar kana da dubu goma za ka iya cire dubu ɗaya shi yake za mu tabbata cewa an samu miliyan ɗari za ka cire miliyan goma ce a yi ma a yi amma ba za ka iya cire da an nasan ba a yi to shi ma ba za ka iya bayarwa to muna nan muna jiran in kike da dukkan abubuwa na wuce a yau sai da kaɗai da kaɗai da kaɗai

daru suna ce za a samu a daru suna daru suna

assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh abu ah, akwai roƙo da ya zo a ce ya gabatar to amma dai tun ba riga an fita ba masallaci ba ya amfani da wannan da wannan lokacin tafsirin mu na ya gabatar da wani littafi da ya rubuta a kan bangaren da ta shafi na sallah jinsin sallah an rubuta littafin nan ne a harshen larabci abinda roƙon da suka rubuta shi ne yana roƙon barka wannan littafin a fassara shi zuwa harshen hausa sannan hanyar da aka ji aka samu aka buga wancan littafin aka samu kwafi da yawa aka raba wa al'umma a biyu wannan hanyar ko makamancin makamanciyarsa a samu a buga da yawa ta da za a ake rabawa wa al'umma don lallai mutane suna da bukatar su samu wayewar kai a kan matsalar da suka kuma maganar haɗa kalmomi da ake yi don haka wannan sako ne zuwa ga inganta da kuma waɗanda duk abin yin ba Allah ko yi da ya mana gudunmawa mun saurari jawabi na shugabanci daga shugaban kwamitin wannan masallaci da su ma'azin da ya kuma alhamdulillah wannan masallacin da ta yanzu kan shugaban kwamitin masallaci dr mu'az zubairu yakubu matashi limamin masallaci dr usman ibrahim suleiman giyade matashi kuma dukansu alaramma dukansu alarammomi ne ga kuma babban alaramma bai jan baki shi ma matashi ga shugaban midiya mai daukawa da watsawa shi ma matashi masu taimaka masa su ma duka su matasa lallai muna sa ran cewa Allah madaukakin sarki ya sa a yi amfani da wannan damar domin dama manzo Allah tira da abinci Allah safa fata gare shi ya nuna wannan gaba na rayuwa gaba ne mai muhimmanci shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin abubuwa biyar da yace kowa sai an yi masa tambaya ranar kiyama ya ambaci rayuwa gaba daya amma kuma sai da ya ambaci wannan gaba na ashabab gabar wannan na na na abin nan na matasanta ake cewa ko menene ko samarta amma yanzu a cewa dokta samari a matasan da ko yin wannan <laughs> Allah ya sanya alkhairi mun sanar cewa Dr. Hamza Aliyu Al-Sakawi zai zo ya gabatar mana da 'yan baitoci kuma ya mana addu'ar rufewa. Amma alamu yana nuna kamar a yanzu baya tare da mu kamar sun riga sun fita saboda wani uzuri da ya bi jiro suna abin da sun koma masauki don haka ina ganin in za ku amince mu gayyato wanda ya gabatar mana da tafsiri tsawon waɗannan kwanaki na wannan wata na Ramadan ya dawo ya zo ya zauna a kujerarsa ya jagoranci addu'ar rufewa muna ta tawassuli da addu'o'insa Allah maɗaukakin sarki ya biya mana bukatocin mu na alkhairi na duniya da lahira amma in kuna da shawarin wani ku faɗa o oh, ya yi shi تعال to dokta بسم الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون واجعل لي خيرا مما يظنون Allah ya saka kowa da alkhairi jawabin da kowa yayi yayi amfani muna addu'a Allah ya saka kowa da alkhairi Allah ya sa amfani da abin da muka ci. da girma babanmu wakili wannan abin da ka faɗa wallahi na so a ce ya faru a wannan majalisin da rabu tafsirin bana kamar yadda bara muka gabatar da littafin nan fikihul jam'i bayna salatin min ajli al-matar na so a ce wannan shekarar kuma na hausar su shi ma mu kaddabar da shi kamar yadda muka yi wancan amma wa mata sha'una illa an yasha Allah rabbul alamin amma in Allah ya daba da dadewa ba shi ma in Allah ya zai fito Allah ya saka da alkhairi a cikin godiyar da na so a ce nayi na dan manta sannan shi ma alaran matashi ciyaman na kwamitin masallaci a yau dokta ya rage ka ce alaramma ga alarammanci ga likitanci ga turanci ga larabci ga kuruciya ai aiki sai da Allah yi Allah ya albarka to akwai gidajen rediyo guda biyu da suka saba da karatu kuma duk ba biya muka yi ba ya kamata mu musu addu'a Dr. Ladan Salihu Ilela shekara da shekaru yake sa mana wannan karatun masallacin nan tun yana gidan rediyon Najeriya Kaduna yake ɗaukar nauyin karatun da ake sawa a gidan rediyo Kaduna da ya bar can Allah ya ce taimake shi ya bude wannan gidan rediyo shi ma ya ce a sanya mana karatun nan ma kyauta kaga wannan dole mu sa addu'a Dr. Ladan Salihu Allah ya masa albarka Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya saka masa da alkhairi dukkan abin da yake so ya kai zuwa gare shi na alheri a duniya Allah ya bashi abin da yake so ya samu a lahira ma Allah madaukake ya bashi sannan kafa ta biyu shine FM a ah, Adam Suma an sa karatun mu su kuma gwamnatin jihar Bauchi ne ta dauki nauyi kawai muna mata addu'a Allah ta kawo musu alkhairi duk waɗanda sai sababin aka sa gidan aka sa karatu a gidan rediyon nan muna addu'a Allah madaukake ya saka musu alkhairi Allah ya sa su wanye duniya lafiya baki zan cika da addu'a ta musamman da na manta na so in yi tutan a wancan lokaci malami babban malami a cikin wannan gari ba shi da lafiya sun samu labari Allah ya ba shi lafiya Dr. Idris Abdulaziz Dutsantan shi Allah ya ba shi lafiya Dr. Idris Abdul Aziz Allah ya ba shi lafiya Dr. Idris Abdul Aziz Allah ya baka lafiya Allah ya sa fara ce gare ka Allah ya sa fara ce gare ka Allah ya sa fara ce gare sa Allah ya tashi kafadar ka Allah ya sa fara ce gare ka Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم اللهم لا تجعل في في أعمالنا ولا من أعمالنا نسيب من الشيطان يا رب العالمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا اللهم اغفر لنا ومشايخنا ولوالدينا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من متقاء نارك في هذا الشهر المبارك اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك والإثم من نميرانك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم فرج هم المهمومين منا ونفس كرب المكروبين منا واقض الدين عن المدينين منا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين